Ana sa ran ɗan wasan nan mai shekaru ashirin na iya tsara ma kan shi rayuwa da zimmar rattafa hannu a wata sabon kwantaraki da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool. A cewar shugaban club ɗin Mr. Tom Warner. Shugaban club ɗin da ya ce kila ƙungiyar ta sa hannu a kwantaraki mai tsawo da ɗan wasan nan Rahim Sterling. shi dai ɗan wasan England na ƙasa da ƙasa mai shekaru ashirin zai fita daga cikin kwantaraki a ƙarshen kaka mai zuwa. Ana kuma tattaunawa tsakanin wakilan ɗan wasan da na club ɗin. wanda ba a cimma matsaya ba har yanzu. Shi da shugaban kungiyar na sa tsammanin za a cimma wannan yarjejeniyar don akwai buƙatar kungiyar ta riƙe ɗan wasanta mai matuƙar mahimmanci.